suratun nuni idan makumanci ba to ayata 48 kenan wa ba da an alka alaihim halil as'ila bayan allah ya jeho musu wa'annan tambayoyi da suka gabata a jiya a saba guda bakwai lirin da lahun don ya shirya su Walid taubihi kuma don yin zargin su wata kari don hirgitawa gare su kuma hukumihin saboda hukuncin da sun kai sun kace wai da musulmi da kahiri duk gudana sun yi hukunci bigari isina da ilimi ba tare da sun jingina ga wani ilimi ba babu wani ilimin da ya ce da musulmi da kahiri duk gudani to bayan haka nan shi yasa Allah subhanahu wataala Allah ya zarge su to bayan wannan amara ta'ala biya abin nan bi tahammuli sai Allah ya umarci annabi ne cewa shi yi ya kwarai wasu sabar shi ya hankuri hatta ya atiya waqatu har lokaci ya zo hun Allahu fihi wanda Allah zai shiyar da mutanen na a ciki ya ce ka daure ka yi hankuri komi yana da lokaci idan lokacin da Allah zai shirya su ya yi to za su shiryu faƙala fasbir a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم فاصبر يا محمد يا من مزا الله كي هنقري على تحمل أذاك ومكا أكن دوليا دوكر تشوتد متانن كسكي مكا واتو كدولي قري كي هنقري لحكم ربك هكونش الله وبنجين كفيهم ka jira hukunci ne a cikinsu bil imani za su yi imani nan gaba li'annahum kada sabaka domin bayani ya gabata an tashabbahu bi asabil janna sun yi kama abin da mutanen gona allati hitaraqat bi isyanin wanda gonarsu ta kone saboda sabon da suke gonarsu ta kone kwana da mu alama farada minhum sai sun kai sakaci ga sun kai nadama ga sakacin da ya auku daga wurinsu sun marajahu ilallah sannan sun ka dawo ga Allah wasabbihuhu sun kai mai tasbihi sun ka dawo ga Allah sun ka gyara halayensu da ɗabi'unsu to wa kadhalika haduka haka nan mutanen ka wato mutanen makka sayar ji'una za su dawo ga Allah da izini ne wa yasma'una Allah kuma su saurari Allah wa yusabbihuna Allah su yi tasbihi ga Allah subhanahu wata'ala saboda haka ka daure wala takun anta kasabil hute kai kada ka yadda ka zama kaman mai kihi shi mai kihi kaga gaggawa ta kai shi ga abin da ta kai shi to kada ka zan kaman mai kihi fiddajari wajen rashin hankuri wala ajala da gaggawa shi mai kihi shine wa huwa yunusu ibn mata alaihi salam shi yunusa abin nan ya yi gudu da mutane ne ba su saurare shi ba sai ya gudu ya bar su to kai kada ka zama kamata ai la takun haluka ka halati ka halihi kada halinka ya zama kamar halin yunusa ibn matta wato au tuka ko kuma ka kada ta zama ka kama kissa kamar idan na da lokacin da ya kira ubangiji ne ai da arabahu ya kira ubangiji ne bayan yayi abin da ba haka ne ya kamata shi ba bisa ga mantuwa wa huwa makaduman yana cike da fushi mamlu'un gamman yana cike da bakin ciki fi badana hoti cikin cikin kihi sai ya kira ubangiji ne yana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sai Allah subhanahu ta'ala ya tarbe shi kuma ya karbe shi ya anshi abin nan nashi ya ce lalle shi annabi Yunusa abin nan ba dan da ya zama abin na mina na ba lallabi safi badanihi ila mai ba su ba don da yadda cikin masu tasbihi ba to da ya zanna cikin cikin kihi ilawa mai ba su amma saboda tasbihin da ya yi saboda mahimmancin tasbihi sai Allah ya tausaya mai marmakon a bashi ya tabbata a yi mai hukuncin daurin rai da rai cikin cikin kihi to da Allah ya mai mawafaka, zai abin nan ba zai hukuncin ba zai tabbata ba sai Allah ya shirya shiga tasbihi to ya ci gaba da tasbihi ya tsere to kai kada ka zama kamate laula an a ni'matun an لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم لولا أن تداركه نعمة ba don da ni'ima ta riske shi ai rahama min rabbihi daga ubangiji ne ba wato ba don da Allah ya tausaya mai ba lanubi da bil arai wato da an jewa shi wato min baɗa na hutu daga cikin cikin kihin nan bil arai da an jewa shi ga wani tsibiri wato ba don rahamar ubangiji ba ai bil falati wato ƙasa wadda ta daji wa huwa mazamumun kuma yana abin zargi lakin na hima sai dai an tausaya mai wani bai da gairin mazmumin aka je wadda shi amma ba a zarge shi ba saboda shi Allah yana da wata ka'ida duk laihin da kai mai idan ka gane kayi layi kai na dama to yana tarbonka saboda haka shi yasa shi annabi yunusa babu shakka ya haita ba a ce ta haya ta ba amma fahimta ce ya yi ba wai abin nan ganganci na ya fahimta ce ya yi kuma fahimta ta yi don yana annabi na an ka zargai inda ba annabi ba ne wanda da ya yi haka nan shi aka ce mutumin kirki amma shi saboda yana annabi ne allah ya zarge shi ya kada shi ruwa kuma ya tabbatar mai zai zanna cikin cikin kihin nan amma da allah ya mai mawafaka sai ya yi tasbihi ga allah yana ta tasbihi ga allah to wannan tasbihi da yawa Allah sai Allah ya tausaya mai domin duwa da Allah subhanahu ala, ya yi hushi in ana tasbihi yana hucewa kuna gani ko ranar kiyama zai yi hushi mai tsanani mala'iku suna gehen al'arshi ya sabbi hauna bi hamdu rabbihim suna ta tasbihi da godewa ubangijin subhanallahi wa bihamdi sai Allah ya huce don sun ce a hadithi ya ce Allah ya yi hushi ran nan radda Allah tun radda duniya take Allah bai yi hushi irin wannan ba kuma ba zai sa ki da kamata ba sai alarshi ya dora motsa to lokacin da mala'iku suna gehen alarshi bi hamdu rabbihim suna tasbihi da godewa bangijin su sai hushin Allah ya sauka da daga nan sai alarshi ya natsu to duwa da Allah ya hushi da kai idan dai ya maka mawafaka kana yawaita tasbihi to da izinin Allah Allah yana baka sauki tasbihi kenan da izinin Allah kana samun mahita to lokacin da abin na mai kihi ya yawaita tasbihi sai Allah ya tausaya mai Allah ya ce fashta ba rabbuhu فاجتبيه ربه فجعله من الصالحين فشباه ربه سي الله ubangiji ne ya sake zabi ne karo na bibin nubuwa da annabci faja'alahu min as na kuma ya sanya cikin salihai al-anbiya kamili na annabawa kamar fi salahi wajen gyaruwa sai Allah ya koma turbo ne kuma ya karɓe shi wato ka'idar Allah kenan don mutum na kowa mutum na. sai dai abin da ake so in mutum ya gane abin da ya yi akwai bukatar gyara sai ya gyara to haka na ake ta yi tun daga lokacin annabi adam ga annabi adamu ya yi mantuwa sai ya ce iccen nan shi a sanadiyar allah ya hushi da shi da annabi adamu ya gane ya yi nadama ga allah shi kenan sai allah ya sake eh, su mashta ba sai allah ubangiji ne ya sake zabi ne to haka nan abin nan duk sauran annabawa kowa gane abin da yi ba daidai ba ya dawo ga allah allah tarbo ne ya kai saboda haka kowan ku mai ta mai kyau da ya gane abin da ya kai ba daidai ba to ya yi kokari ya dawo ya gyara to in ka yi kokari ka dawo ka gyara gyaran kai na zai unhwana don kai allah zai sauka matsalolin rayuwa allah ya gafarta mana wa ba da an mana allahu nabiyahu bayan allah ya hana annabi nai an ya kuna ma kada ya zamo da mu'amala ta yi tare da mutane ne ka da huti kamar mai kihe wato yunusa ma tare da mutane ne fiye adamin sabri ga rashin hankuri saboda shi yunusa rashin hankuri ya nuna to sallahu ta'ala sai Allah ya ɗebe ma annabi ne kewa wa alamu ya faɗa mai annahu innama yashhaduna al al'ayati dama ayoyin ne suka musu ba da kai suke ba ayoyin da kake karantawa na abbas yarda da su ba Allah ti ja hawa wadda annabi ya gode ita hasada shi ma don hasada ba ba su gane ayoyin tana da fa'ida ba ne su dai hasada ɗaya ne Allah ya ce wa in ya kadun na kafaru wa in yakadu na kafaru la yazliqunaka bi awsarihim lamma sami'u wa yaqulu إِنَّهُ إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا لليك يرسي كسا ليزلقونك بِدَمِّ بدم الياء وقرئ بفتح يدلقونك بأبصارهم سئجيك لإدرس أي ينظرون إليك سنة كاللو غريك نظرا شديدا كاللو ميسنني ya kada an yi suruka saura kaɗan kallon na ya ije ka da inda kake ka faɗi wa ya ya kashe ka an makanika daga bagiranka wato ne maka kallo mai tsanani saboda mamakin abin da kake karantawa sun ji magana wadda ta su ne maka wani nan kallo kamar za su ije ka da kallonsu alam masu mai dukira lokacin da sun kaji alkur'ani amma kuma in an ka gama wai kulu na hasadan don hasada sai ce innahu hula majnun shi wallahi mahaukaci na kun ga magana sun gane ta gaskiya amma kuma yan ka gama sai su koma cikin mutane suna haɗin ba na kwarai kake ba don wai suna ganin in sun kace na kwarai kake duk biyar ka za a yi a bar su shi yasa ko da abin ya birge su in ka gama sai su ce ba inna hula majnun ai bi sababil qur'ani alladhi ja'a bi shi mahaukaci na saboda qur'anin da ya zo da shi wa ma huwa qur'ani bai kasance ba illa dhikrun facewa wa'azi ne ai mau'iza qur'ani wa'azi ne lil alamin ga mutane gaba shiga ga halittu gaba shi qur'ani wa'azi na ba ga mutane makka kawai ba ga aljannu wal insu wato alamun mutane da aljannu la abin na na la ya hadisu bi sababi junun saboda haka hauka ba ta faruwa saboda sanadiyar qur'ani ba mutumin da ke samun karatun qur'ani a ce wai karatu ya haukata shi a bayyawa wato karatu bai haukata mutum kamar dai wanda ya gabata karatu bai aukata mutum sai dai akwai abin da ka aukata mutum in ya ja shi can ya aukata shi daban innahu abin na innahu shi qur'ani wa'azi ne da amata khalqihi ta'ala ga duka halittu Allah gaba dai kuma wala ta'adahu illa man kana aqwal nasi Allah bai ba da ilimin qur'ani da annabci haɗe sai ga wanda ya zama man kana a kamalun nasi akalan wanda ya zama ya ɗara kowa kamalallen hankali kuma wa hun ra'ayin wanda ya kowa ra'ayi wato hankali mai ƙarfi kun ga kenan wato Allah ya tabbatar da abin da suka faɗa ga annabi ƙarya ne sun ce wa annabi abin nan mahaukaci na farkon abin nan sura nan kuma ƙarshen sura Allah ya kore hauka gare shi ya ce wa ma illa dhikirul lil alamin saboda haka Allah ya kare annabi ne kuma ya kiyaye annabi ne to haka nan al'amari yake kowa ya bi Allah duk abin da aka jewa mai na kalmomin karya da kazahi to in dai ya yi hankuri duk Allah zai wanke shi a gane wanda ya kaɗu maganganun nan ba na kwarai na ba shi kuma mai gaskiya a gane shi an na kwarai amma sai an sa hankuri kun gani Allah bai wanke shi duka gaba dai ba sai ƙarshen sura duk abin da suka waɗi sun waɗi Allah ya wanke shi ya kuma tabbatar da abin da ya zo da shi wa'azi na kun ba gare su su ɗaya ba har ga sauran halittu yabta da ta sura sura ta fara da na da jununi da kore hauka annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi wa isbatin ni'mati lahu kuma ta tabbatar da ni'ima ga annabi wa basharatu kuma ta wa annabi bushara abin nan bi islami kawai cewa mutane ne za su musulunta ba da dadewa ba kuma haka an ka yi ba a dade ba mutanen makka sun ka musulunta wa kata sura ta kare bi nabil jununi an ta ce wa shi ba mahaukaci na ba sura ta kare ta da abin nan da bayani cikakke cewa annabin wa ba mahaukaci na ba shi abin da ya zo da shi gaskiya ne wa asbatar lahu risalatul alamiyya kuma ta tabbatar mai risala ta duniya gaba ɗaya akabaru na amallahi wato manzanci ga duniya gaba ɗaya akabaru na amla ne nema Allah wadda ta yi kowace girma a ba mutuwa annabi ya zama duk duniya shine annabi to ni'ima ce babba tunda kun ga alƙarya alƙarya aka aika manzon Allah alƙarya alƙarya aka aikawa amma shi an ka aika ga duk duniya wannan ya nuna babba na kwarai an ka ba shi aiki mai yawa don yana babba ku ku gani abin nan wani annabi kamar wa wani dogon hadisi yake wani annabi alƙarya cewa aka ba shi dan ƙauye ƙarami haka amma duk da haka ko mutum guda bai iya samu ba cikin zamani ko mutum guda bai musulunta da shi ba wani mutum biyu ya samu wani mutum uku wani ko mutum guda bai samu ba amma mu ku dibe annabin mu cikin dan lokaci gaba da ya gama da duniya cikin dan lokaci kadan ya gama da duniya wannan ya nuna girma ne ga Allah subhanahu wata'ala saboda haka manzanci ne sura ta tabbatar mai da risalatul alamiya manzanci na duniya a kabaru na amallahi nema Allah mahi girma Allah ti a dahu iyaha wadda Allah ya ba annabi ita sallallahu alaihi wasallam to Allah ka gafarta mana Allah ka sa karshe mai kyau Allah da darajar surar nan wato suratu nuni Allah ka kara mana imani da tsoronka ka kara mana ibadaka da khalasi kuma ka warkar da mu daga dukkan ciruta kuma ka zaunar da mu lahiya a cikin wannan ƙasa tamu ka zaunar da ƙasar lahiya mu ma ka zaunar da mu lahiya ka zaunar da arewa lahiya mu ma ka zaunar da mu lahiya wannan jiha tamu ka zaunar da ita lahiya ka hada ka hada kan mahukuntan wannan jiha tamu ka hada kan su guda kuma ka daidaita tahiyar su sannan ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai sannan ka sa mai karshe mai kyau ka sa aljanna makomanmu to wannan sura suratul nuna ta kare sai suratul haqa bismillah suratul haqati makiyatun wa hasnatani wa khamsuna ya bismillahir rahmanir rahim الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية سورة الحاقة أنت متى سورة الحاقة saboda ta fara wahiya ihda aw sunatayn wa khamsuna aya tana da aya 51 ko 52 wa mawdu'ar ra'isi jagora abinda take karantawa akwai abubuwa da yawa da za ta yi magana amma dai wanda a jagora isbatu da'a isbatu ad-da'watu al-haqa wato tabbatar da kira na gaskiya a sabita tabbatacciya wahiyar da'awatu ila Allah shine kira zuwa ga Allah wa tauhidihi da kuma tabbatar da tauhidin Allah bil uluhiyyah wa rububiyyah ga uluhiyya Allah da rububiyya ta wa koya ayya nau'in da kore kowane nau'i mina musharakati da ala na tarayya da ala ga Allah fihi ma a cikin rububiyya da kuma abin na uluhiyya bismillahir rahmanir rahim alhaqa wato gaskiya ai da wata haƙi thabita wato kira na gaskiya wanda a tabbatacce wahi a kalmata la ilaha illallah ita ce alhaka, wato kalmar gaskiya kalmar la ilaha illallah allati da abiha al-anbiya wan nas ila Allah wanda da ita ce annabawa sun ka kira mutane zuwa ga Allah wan amal haqa me ake ce ma alhaqa ta'zima wato lishaniha girmamawa ga sha'aninta amal haqa wa huwa mubtada wa khabru alhaka. kaulul haka wato wa ma adaraka me ya sanar da kai a a'lamaka me ya sanar da kai malhaka abinda ake ce malhaka ziyaratu ta'zimin li sha'ani ƙarin girmamawa ga sha'aninta wa ma al'ula mubtada wa ma ba'dahu khabaru mubtada wa ma athani wa khabaruha fi mahalli al-maf'ul athani li adani fi wa ma adaraka kaddaba samudu samudawa ta karyata wa adawa sun karyata bil haqa abin nan bil qari'a wato da adawa da samudawa sun karyata kalmar nan wato ta gaskiya wato alqari'a kun san alqari'a wato kira wanda ke kwankwasa zukata na ranar kiyama to samudawa da adawa sun kareta shi ai bidda'awatul haqa sun karyata kira na alhaqa wato kiran da kalmar shahada ha, li'annaha taqarrur kulubar mushrikin dan ita ma kalmar la ilaha illallah ga wanda ba musulmi ba aka ce ya faɗi wannan kalma wannan magana tana kwankwasa zukatan mushrikai iza du'u ila kalmati la ilaha illallah ya hanka kire su zuwa kalmar la ilaha illallah kuma abin nana suna kin faɗinta saboda abin na hasada ne ba don wani abu ba watar kuma siwa ha da barin abin da ba ita ba min abin na diyanati min diyanatihim albadila na barin addinonin su wayanda an na karya domin duk addinin da ba na Allah ba addinin karya na kowane irin addini na au ko kuma abin nan alƙari'a annabakatu saniya busa ta biyu wadda za a yi ta ranar kiyama hadda ya ta yi labasa wadda ya an yi ta tana kiran mutane duk a haɗu wajen tashin kiyama an ce ta ke ce ma wannan kira shi aka ce ma alkariya wa amma samudu amma samudawa ba ola kubi ɗagiya su an halaka su da iska wanda ya wuce iyaka wato tsawa wadda ta wuce iyaka bisa hati an yi musu tsawa wadda ki ɗagiya wadda ta wuce iyaka almujawo abin na almujawo zata haddi wadda ta ketare haddi bishidda ga tsanani wato tsawa an kai musu kowa sai ya mutu su samu dawa kenan kun ga Allah subhanahu wata'ala masu tsawon nan nashi suna nan wa'anda ya sa an kawa samu dawa tsawa sun ka mutu suna nan duk abin da kuke gani ana wa musulmi musulmi na addalaihi duk abin da kuka gani ana musu suna addalaihi Allah yana kuma ko gobe sun karbi abin da ya ce to zai cika masa alƙawarin da ya ce don shi ce ya abu bi adi o bi adi kun ku ku cika da alkawarin da ne da ni ni in cika da alkawarin da ni da ku to ba su cika alkawarin ba saboda kun ga ba magana cika musu tun da abin da an ka ce je ka nome min gona ta an baka naira goma ka te ka nome rabi ka cancanci naira goma ba ka cancanci naira goma ba to sharaɗi na an ka samu su su bi allah shi ko allah ya ba su gudunmuwa to ba su bi shi ba kun ga ba magana gudunmuwa to wannan shi na don abin da kuke gani allah ya kare mu allah ya dawo da musulmi ga addinin su na gaskiya wa amma adu wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام husuma. فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية وأما آد أما آد سوء بعد ساوى أنك كشي سبا وأهلكوا سوء أهلكا سبريهن بإسكا sarsari mai sauti mai ƙara shadidatu sauti iska na da sauti mai tsanani kwarai hatiya kuma iskan wanda take mai ƙarhi kwarai ƙawiyatun shadidatun tana da ƙarhi kwarai mai tsanani adi iska na da tsanani ga adawa ma a shiddatihim duk ƙarhinsu duk tsananin da suke da shi wa kowace da ƙarhinsu to iska nan mai tsanani ta gare su wato iska nan ta haƙarhinsu kun gani wato allah subhanahu wata ala yana da iska shi yasa annabi musallallahu alaihi wasallam inda da an kai hadari ya gaja ya taso sama na kura aisha ta ce hankali ne bai koma kwanta sai ya ga hadarin na ya wuce don iri ne na an kai waɗanga sun ka ce a aridun mudiruna wannan girgije na ruwa zai mana Allah ya ce bala wa masu ajaltun biyu. ko kama kanku azaba nan ta da kun kai gaggawa da ita kun ce a kawo ita ta an ka kawo ba wai ruwa na za a yi muku ba sai aka kawo iskar nan sai ya halaka su shi yasa ya annabi ya ga iska hadari mai tsanani hankali ne bai kwantawa saboda da shi na an ka halaka adawa to Allah roƙonka maka Allah ka ba mu kariya ka ba mu tsaro na musamman daga wurinka wannan iska na adawa sakaraha Allah ya hore ta arsala habil quwwati wal qahri Allah ya aiko ta da ƙarfi da rinjaye alaihi akan su sab alayalin wato kwana bakwai ma ne dare bakwai ma ne ta ayyami da yini takwas wato kwana bakwai daidai kenan awwalaha min subhi yawmil arba'a ta fara daga asuba ne ranar larba lisamanin baki na min shawwal kwana takwas eh, abin na saura kwana takwas watan shawwal ya kari wa kana fi ajiza shita kuma ya zama abin nan wato eh, abin nan tsakiya shita wato tsakiya abin nan eh, sanyi ba karshe ne ba kuma ba farko ne ba fasuma wato jere aka jera kwanukan ga ana ta abin nan yi masa iska mai tsanani mutaba'atin jere kudi ba saboda karyen har da iska da aka yi sai da ya yi ni takwas yana rigima da su tun ranar da an ka aiko shi har bakwai ya kiwo har talata ta tauta su ɗaya kai yana isuwa amma ko mutum guda bai kashe ba sai faranan nan na ranar talata da da kamin larabar nan ta isuwa da an ka bashi ya ɗauki sabon salo ya shiga cikin abin nan kunnuwan mutum ya kai cikin kai ne ya ta jijiga kai bai barin jijiga nan sai ka yi abinci sannan to nan na halaka su kamin lokacin da an ka bashi narba mai zuwa wato ya yi da aiki ne da kawo mafi a kana ganin mutane cikin wannan abin na iska kana ganin mutane sar'a kwakwance wato madaruhi na an jefar da su haliki na son halaka ka annawa ajazu na kalin kace kututturan da bi na ne kawaya. wadda abin nan ta sariya wato wadda ta faɗo sake daton wadda ta faɗo fariga kun gani ku diba ku ga yadda dabino yake idan dai kun san dabino in dabino ya mutu dabino kamar gigin ya yake nan ba mu da dabino da yawa amma in ka san inda giga ne suke ka te ka gani in ka iske gigin ta mutu daga sama sai ka ga kunnuwan nan nata sun sauko to ko kunnuwan nan nata sun sauko ka tana shekaru da nan ba ta ba ta ba to haka nan mutanen na suka gasa an gunci kai amma da kasan kututturen da bi na kowa na tsebewa da ba kowa na tsebewa da saboda bala'in karhin da a gare su amma duk karhin nan da a gare su ba su samu nasara ba da sun saba ma Allah domin duk karhin da a gare ka in ka saba ma Allah to an gama da kai ko irin karhin da a gare ka in dai ka saba ma umarnin Allah to kai an gama da kai Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya kare mu daga azabobi ne Amin. hal tara lahum فهل ترى لهم من باقيا فهل ترى لهم من باقية شكرا غنين سورا دقا چكين سفتوا أبنا النفس مقدرة abinna a ta'ulil mubalaga fi min baqiya wato kana ganin ai baqin akwai wata rai da ka gani wadda a saura wal jawabala an sa ita ce ko guda babu duk Allah ya halaka su ko dan jariri ba a bari ba cikinsu ko wanda an kai hayo ba a bari ba laihin uwaye ne ya shaye shi duk an kashe kowa da kowa to irin wannan azaba ita ce Allah ya doke ga al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in yanzu na an mutum yayi shi wanda duk za a kama shi da laihin da yi amma dai ba a kashe jama'a duka yanzu ga al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare mu Allah ya sa mu karshe mai kyau waje a fir'aunu waje a fir'aunu wa man qablahu والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رادية وجاء فرعون شيما فرعون ياذو ومن قبله دوين دا أقباني ني wato ya zo da shi da wayanda aka gabani ne man qablahu ay man taqaddamahu min al-umam al-kafira da shi da al'ummar da sun ka gabace shi min al'ummar kafira cikin al'umma kahirai shi ma ga yanayi ya zo da su wa ƙuri'a bi kasar kafi wato wa fata abin nan babi wato a ce wa man ƙibalahu ai a taba'ahu ƙibalahu wato wa man ƙibalahu wato a taba'ahu waje a fir'auna wa man ƙibalahu fir'auna ya zo da wayan da attare da shi wal mu'tafika da kuma mu'tafika suna alƙarya ai ahaluha mutanen mu'tafika wa hiya qura qaumi ludin alqaryar mutanen ludi ita aka ce ma al-mu'tafika to duka waɗanga da fir'auna da wayanda a waje ne ko da wayanda a gabani ne ko da mu'tafika duka sun zo bil khadi'a da qurai daban-daban ai bil fa'alati zatu khata'i sun zo da ayyuka wayanda adda qurai cikin su fa saw rasul rabbi sun saba manzon ubangijinsu ai ludan wa gairahu sun saba ma annabi ludu da wani ne fi takadibi da'awatul haqa wajen ƙaryata da'awa ta gaskiya fa aka zama Allah ya kama su aka zatar rabi'a kamu wadda an mai karuwa ai za a idatun shidda wadda ke karuwa ga tsanani ala gairiha wato wannan azabar da an kai musu tsananin ta yayi tsananin da aga wata kamawa da an kawa wasu inna lamma da galma. galma'u inna lamma tagal ma'u حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية إنا لما دقل ما أمو لوكشن رواي دقاوة كنسان لوكشن النبي نوح رواي دقاوة دنيا هاو سمن دق أبند الدنيا رواي هاو سمن أقل دزرائي قدا duk abin da a duniya gaba ɗaya babu abin da bai ruhe ba in dai duniya yake komi na na ruhe in ba jirgin annabi nuhu na ba shi dai ba a rihe ba to lamma galma a lokacin da ruwa ya dagawa ai ala ka kulli shay'in ya hau saman dukkan komi min aljibal wa ghayriha na duwatsu da waninta wa hiya abin na tufani shine lokacin ruwan tufani to kun aiku mutanen da nuhu ya dauko cikin jirgi ne kun mun dauko ku ya'ani aba'ukum mun doko babanninku idan an tumfi a salabihin don lokacin kuna cikin su mun dauko ku jari a cikin jirgi mai gudu ai a safina jirgi wanda take mai gudu bisa ruwa shi wannan jirgi allah ta amila hanu wanda nuhu ya aikata ce kuma wani jahuwa wa man kana ma'ahu fiha nuhu ya hau jirgin kuma ya tsira duk wanda a tare da shi cikin jirgin nan sun tsira wa gari karba kuna duk wanda bai shiga jirgin nan ba ko mutum ko aljani ko wata halitta kowa sai da 'yan mutu wanda dai bai shiga jirgin nan ba kowa sai da 'yan mutu kun ga abin nan wannan aya ce babba linaja Alha, don mu sanya wannan aiki ai da fa'ala wannan aiki wa huwa wa hiya inja'ul mu'minina shine tsirar da mu'minai wa kafiri na mukaddibin da halaka kahirai masu karyatawa wayanda ke karyatawa eh, le da awatul ga kira na gaskiya to don mu sanya wannan aiki ya zama lakun taskira ya zama wa'azi gare ku abin da ya sa mun kai wannan don ya zama wa'azi gare ku kun ga mutanen annabi nuhu sun karyata annabi nuhu Allah ya sako musu ruwa sama da ƙasa kuma Allah ya halaka su wata iya ha udun wa'iya kuma kunne mai kiyayewa ta kiyaye wannan magana wali ta hafaza ha uzun wa'iya don kunne mai kiyayewa ta kiyaye wannan tarihi yi hafizatun lima sami'a lima kunne wadda taka kiyaye da ta ji amina kawali na maganganu wal fa'ali da ayyuka al na Allah to don wannan shi yasa abin na na wal asrarir rabbaniya da sirori na Allah subhanahu ta'ala to shi yasa Allah ya bada wannan tarihi don wanda ya jiya ya ji abin da sun ka yi. to shi ma ya bar shi zamanin annabi nuhu har da annabawa da ba su daɗe a duniyawa ko shi ya shekara dubu ɗaya da ɗari da dubu ɗaya da shekara sittin har da shi da kun san annabawa ba su daɗe a mahiyawa to ko shi ya shekara dubu ɗaya da sittin kun ga ashe ana daɗe a ɗaya na masu daɗewa kun ga allah ɗaya san ko shekara dubu nan su kai daɗa to lokacin nan ana daɗewa kwarai-kwarai da gaske to allah ya yi musu wannan azaba don kunne mai kiyayewa ta kiyaye walwa'ayu abinda ake ce ma alwa'ayu alfihzu fil nafsi mutum ya boye abu cikin rainai wal i'a'u alhibzu fil wa'i ya an ce i'ai ana nuni mutum ya sa abu cikin jikka ya boye to abin da la abin nan wata iya uzun wa'iya wato kunne mai kiyayewa ta kiyaye ta sa wannan cikin jikkarta a wurin boyonta ta boye wannan labari don tarihi na mai muhimmanci kwarai da gaske to Allah ka tausaya mana abinda mun ka jiya da wannan muka sani Allah ka umhane mu da shi wa idza fa idza nufiqa fa idza nufiqa fi suri nafaqatun wahida wa humilat al-ard wal jibal fadukkatat dakkatan wahida فيومئذ وقعت الواقعة ثم ذكر ثنا الله يا أمتا فيما يأتي أهوال يوم القيامة يا أمتي صورة صورة ranar قيامة cikin ayoyin da ke zuwa wa kaifa nasu eh, bin eh, da yadda mutane wato eh, suka kakkasu bin nisbati li abin nan li wato dangantaka da abin nan fuskanta su ga da'awa ta gaskiya fit duniya nan duniya wa adam in qiyadihim to ko kuma bin nisbati li in qiyadihim wato dangantaka su li in qiyadihim ga jawo su lidda a wata ga kira na gaskiya fi duniya nan duniya wa adami in kiyadi da kuma rashin jawo su gare ta don wayanda sun ka karba kiran Allah suna nan wayanda ba su karba kiran Allah ba kuma suna nan to za a kakkasa su in kiyama ta yi kowa a iza shiga aikin da yayi a saka mai da shi fa idza nabaka fi suri in an kai busa cikin qawo na makatun wahida bushi guda lil fasali baina khalaiqi don ayi shari'a tsakanin halittu wa hiya thaniya shine bushi na biyu wa humilatul ardu an ka doko kasa daga wurin da take ba da an ka ɗauko duwatsu an ka gama wuri guda an ka rabke su wa ta da katan wahida an ka daddake su daddakewa za ka ga duci in ka cinkaye shi kamar da tudu ne amma wahe ta rasa sahabi tana shuɗewa kamar da ka girgize na shuɗewa wato ba tabbaci take wuri guda ba ta ji tsoro ita ma ta narke ta koma abin nan kamar abin nan gari haka wa humilata abin nan wa yawma idan, a ranan nan idan an kai wannan rana to waƙa'atul waƙiya dada mai aukuwa ta auku cikin sunayen kiyama akwai alwaƙiya turan nan waƙa'atul waƙiya mai aukuwa ta auku ai kamatul kiyama da an kai ga wannan lokaci to kiyama ta tsayu Allah ka sa mu cikin wanda kake sauƙaƙa ma matsalolin kiyama kamar wanda kake sauƙaƙa mana matsalolin duniya Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin kiyama wan shakatis sama وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ samaniya. Wan shakati sama ranar nan sama za ta tsage duk ƙarhin gada agga sama Allah zai tsage ta ranar kiyama saboda tsoro ita ce za ta fashe da kanta ba fashe ta za a yi ba ita ce za ta tsage don haka ya ce wan shakkatis sama'u sama ta tsage fahiyya yau ma idin wahiya ita ranar nan mai rauni ta ita sama da ifatun tana da rauni saboda duk ƙarhinka in ka ji tsoro sai ka zama mara ƙarhi to shi yasa wato ranar nan sama ta ji tsoro ita ma ta zama mai rauni wala malaku mala'iku ya ani al mala'ika mala'iku ala arja'iha sana ga gehe gehen ta haka jawanibus sama wa yahmilu arsha rabbika yawma idin Ranar na wa'anda za su dauki arsha rabbika fawqahum wato al'arshin ubangijin ka saman su al mala'ikun da an ka ambata masu doka al'arshi yawma idin a ranar na thamaniyatu min mala'ika mala'ika takwas ne awamin sahufihim ko kuma cikin sahu sahu ne na mala'iku yawma idin na idin turadun min takhfa kafiya? Yau ma idin a ranar nan turadun li hisabi ana gitta ku ga hisabi ranar nan ranar kiyama hisabi ɗaya za a gita mutane kowa ya taho a kira shi da suna ne da kuma aikin da ya aikata a yi mai tambaya ya ba da ansa in yana iya ba da ansa rannan wato turaduna lihisab la takafa minkum khafiya babu wata rai mai boyuwa daga cikin ku alallahi ga Allah min sara'irikum na sirrorinku allati tukhafuna ha hafi duniya wadda kuke boyewa nan duniya do wani sirrin ku da kuka boyewa duniya ranar lahira bai boyewa wanda kuke boyewa wata zunnuna annahu la yaddalu alaiha la yaddalu alaiha kuna zaton Allah bai ganin waɗannan abubuwa aw la takafa ala ahadin khafiya ko kuma wata mai koyuwa ba ta koyuwa ga wani mina asarari na sirrori allati min a an takafa fi darin duniya wanda ga haƙƙin wannan wato matsala tana iya koyuwa nan duniya amma ranar lahira ba ta koyuwa hada min ahwali kun ga wannan tsorace tsorace kenan na ranar kiyama saboda haka don haka ake so kowa shi tanadi azumi na yanzu kana iya gyarawa cikin kwana biyu kana yi ibada shekara guda in ba ga azumi na ba a mai da hankali a ta ibada a ta ibada wata ya kusa ta hiya an kawo ƙarshe ne a ta ibada a ta ibada ko da wata ka wucewa wa kaza an gafarta maka Allah ya gafarta mana wa amma min ta hisabi amma ta huska hisabi wanki samun nasi da kaso mutane ila afirka ni zuwa kashi biyu yan aljanna da yan wuta wa ta'ala fa amma man utiya fa amma man أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابيه فهو في عيشة راضية وأما من أوتي كتابه بيمينه أما وأن أنك بالتاهي نيغهنن سنداما الله يسامونا ذا أبا لتاهي غهنن wanda aka ba littafi ne ga hannun dama fa ya kule sai ya ce khidaba li jama'ati yana magana da jama'a tai lima surrabihi ga abinda an ka faranta mai rai da shi ha ha umuru kitabiya ku an shi littafi na ku karanta ha'u muqra'u kitabiya tanaza fihi wato ha'u muqra ha'u mu wa qara'u yace to ha'u muqra'u kitabiya ku an shi lutahi na gashi ku karanta ni kan dai tun can duniya in ni zanantu ni na tabbata ai ta yakantu domin zanna in ta biyo bayan anna ma'anar ta tabbatawa to in ni ta yakantu ni na tabbata an ni malakin hisabi ni tun daga duniya ni na san zan gama da hisabi na wa huwa bi ishatin radiya to shi zai samu kai ne cikin rayuwa yardaddiya maradiya yarda bi ha sahibu wanda duk adda wannan rayuwa ya yarda da abin da an ka bashi kun ga abin da yasa ya samu nasara ya ce tun duniya shi ya tabbatar da akwai tashin kiyama hmm. kun ga wanda ya san tashin kiyama ba zai yi wasa da ibadar Allah ba saboda ya san kulba jima kulba da mutuwa za a yi kuma tashi za a yi a hisabi saboda haka Allah ya ce ya halice ku li yabluwakum ayyukum ahsanu amala ya samu ku ji da gani li yabluwakum ayyukum ahsanu amala don ya jarraba ku wane ne cikin ku yi aiki mai kyau shi Allah Allah zai kalkar mota wal hayata shi ya halice mutuwa ya halice rayuwa li yabluwakum don ya jarraba ku ayyukum ahsanu amala cikin ku yayi tunawa da mutuwa don ku yayi tunawa da mutuwa ya yi aiki mai kyau don muddin duk abin da kake na barna ka tuna da mutuwa yanzu kana jikinka na sanyi to ya ce shi tun daga can duniya ya ce ni na tabbatar da zan gama da hisabi na na tabbatar da za a yi mai hisabi wannan shi ya ɗauka ya rika kwatantawa ga ayyuka ne ku rika yi kuna tuna mutuwa aka siru zikira hazimal lazzati ku tuna da ambaton da tunawa da hazimin lazzati mai rusa jin daɗi mutuwa kenan ku yawaita tuna ta Allah ya gafarta mana to shi yana cikin rayuwa da daddafi jannatin في جنة عالية أطوفها دائما كلوا واشربوا هنيئا a أسلفتم في الأيام الخالية to shi wannan an ba shi littafi ga hannun dama fa huwa bi ishatin shi yana cikin rayuwa yardadda fi jannatin aliya cikin aljanna madaukake a murtafi atul makani bagiran da aljanna take wato matsayin ta babba na ma ya daukaka kwarai li'annaha fi sama'i a don cikin sama ta bakwai take wa murtabi'atun aidan kuma madaukaki ya ce fi darajati ga daraja wa abin na ga daraja wal abniya da kuma gine-gine wal ashjari da itacenta duk masu daraja ne kuduhuwa da ne a ɗayan itacenta kusa suke karibatun ya tanawala alƙa'in wanda a tsaye yana iya ɗiba walƙa'id wanda a zaune yana iya ɗiba wa mintaji wanda a kwance yana iya ɗiba to bayan ga sun shiga cikin wannan jin daɗi da ni'ima fa yuqalu sai a ce musu duk kayan daɗin ga da kunka gani kulu ku ci wanda kuka so washe rabu ku sha wanda kuka sha hani an kuna cike da farin ciki mutahanni'i na kuna cike da farin ciki dalili bai ma a salabtun saboda abin da kunka gabatar fil ayyamin khaliya cikin kwanukan da sun ka wuce duniya kenan kun gani kowa ci daɗi ranar kiyama bai ma a salafa fil ayyamin khaliya ci daɗi saboda abin da ya gabatar na aikin kwarai a cikin kwanukan da sun ka wuce duk wanda bai aikin kwarai nan duniya ba bai cin daɗi lahira saboda haka abin na a kama jiki da kyau shi yasa kuka gani annabi musallallahu alaihi wasallam yan kwana goma ga sun ka shigo aisha ta ce shamma abin na shadda mi idarahu sai ya daura wando ne wato da lokacin ga yayi ya daura wando ne babu ruwa ne da magana iyali babu ruwa ne da wani jin daɗi yayi ibada yayi ibada yadda yadda yake yi kamin wanga lokaci to haka ake so kowane ku ya kama ibada lokacin azumi ya zo ƙarshe a yawaita ibada a yawaita ibada nan zuwa rana wata yau sai ka ji azumi ya zama tarihi zuwa rana wata sai ka ji watan azumi ya zama tarihi sai ko mai rabon ganin baɗi to Allah ka sa yi ƙarshe mai kyau wannan wannan bayi na kwarai yan aljanna Allah ka sa mu da rahama wa amma manu wutiya. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما لك عني سلطانيا guda kenan wa'annan kun ga su yarda duna suna maka roko ga Allah ya sa mu cikin wannan kashi amma wanga kashi na biyu wannan maka roƙo ga Allah ya sa mu cikin wanda ko ganin su ba su yi wa amma man uce kitabo bi shimali amma wanda an ka ba yanzu ga hannu ne na hauni kun ga shi ba kamar wancan da an ka ba yi ne bi aminihi ba shi wanga bishe mali waɗanga jama'a da kowane su bishe mali an ka bashi littayi ne ga hannun auni waya kula cikin nadama sai ce ya laita ne kai cuna lamuta kitabiya ba a bani littayi na ba kai cuna ba a bani littayi na ba ko kuma kai cuna dori dai ba a bani littayi na ba walam adar masu hisabi a da yaddi ba ya ga duk abin a ciki ne babu alheri duk sharri na sai ya ce walam adar ma hisabi ne ban san hisabi na ba alhali ya san hisabi ne wuta na an ka ce a kai shi to ya yi nadama sai ya ce ni ban san hisabi na ba ya laita kai conta ai ya laita hadhihi hala kai con wanga hali kanat al mautatu fid duniya da a ce mutuwar da ni duniya alqadiya ita ce ta karshe wato mai hukunta rayuwa ai alqadiyatul hayati da a ce mutuwar da ni mutuwar nan wato mai yanke rayuwa ta tabi allahu uba dore a ce ba ta tashe ni ba kun ga muminai na gurin a tashe su don su shiga aljanna amma wanda ya gane bai da aljanna shi gurin ya kai dori a ce bai tashi ba don ya san ya an ka sai ya san kashi zai sha shi na yaka cewa dori a ce mutuwan nan ta zan ita ce ta karshe ma a gana an maliya ni dukiya ta bata umhane ni ba kun ga shi ka wadi dukiya ta bata umhane ba domin wanda ya tara dukiya bai alheri da ta bata da umfani gare shi hmm. duk wanda ya tara dukiya bai yi umfani da babu da za a yi ta umfani shi saboda aka ce ma gana a nema liya dukiyar tana ne ya mutu ya ban masu gado hisabi na nan gare shi shi za awa hisabi amma kuma daɗi na ga wasu sun kaci daɗi shi ta wa ɗaya kai ta wa ɗaya kai don yi ce dukiya ta ba ta yi min umarni komi ba halaka an nisan laniya in kuma mai mulki na sai ya ce iko na ya halaka ƙuwati wa hujjati da abin na kuwata ƙarhi na da hujjata da sun halaka wa abin nan da eh, yake kawo fi kitabi fi kitabiya wa hisabiya wa maliya wa sultaniya duk wannan ha'u ya ce lissakata tusbatu ana tabbatar da ita wato waƙafan in za a yi kafi wa wasalan ko in za a yi wasalu ga kira ittiba'an lil mushafi don bi ƙwar'ani na asili na musafir imami abin na na asili to don haka ake tabbatar da ita abin na na eh, hisabiya da kuma abin na na hisabiya da kuma abin na abin na na hisabiya da maliya da sultaniya allah ya taimake mu wannan kalo abin na na don bi ga littahi da wannan kalo da ruwaya kuma wadda an karwaito wa minhum man hadafa wa sala amma cikin malamai akwai wanda in ba wakafi zai yi ba wucewa zai yi da kira'a to ya kai shahita to yana ta abin nan bayani ya dukiya ta ta halaka bata unhane shi ba yana ta bayani sai can Allah ya ce khuzuhu khuzuhu ثم sallu في سلسلة ذرعها سبعون نذرا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم cikin bayani sai Allah ya ce ku zo ku bincika mai maganan nan ku kamo shi khidabul la khazana ta jahannama magana ce aka da masu hakun jahannama mai maganan nan yana son ya kai a tausaya mai can duniya kuma gashi da dukiya bai taimaka wa talakawan Allah ba harkoki ne ɗaya a gaba ne kuma yanzu yana son shi a taimaka mai ku kamo shi ina yake ku kamo shi fagulluhu ku yi mai kukumi ajmi'u ya dai ila unqihi bil gulli ku kawo hannuwa ne a gama da wuya ne a samari a ɗauri da wuyan da hannuwan gaba ne ba wurin da za a tausaya mai na ba duk wanda bai tausaya ma talaka ba Allah bai tausaya mai lahira sumal jahimu sannan wutar jahimu annarul muharraka wuta mai kuna salluhu ku shigar da shi ciki adakhiluhu ku shigar da shi cikin ta bayan an sa ya ciki nan dai za a bari ne ya ce ku kara mai da wata sun mafi silsilatin ku sa mai sarka zarwa sabuna zira'a tsawon ta zira'i saba'in duk abin nan sarka guda bakin sarka guda hadisi ya tabbata ya hanka kado shi duniya duk duniya sai ta kone saboda zahiri amma a sa mai zira'i saba'in shi dai a sa mai zira'i saba'in kuma zira'i mala'ika ba na mutum ba zira'in mala'ika ku sa mai zira'i saba'in bi zira'il malaki da zira'in mala'ika fasulku ku shigar da shi ba za a tausaya mai kyalluwa banza ta yake bai samun sauki adakalu biya ku shigar da shi cikin ta ba da ina an annara ku shigar da shi cikin sarkokin na ba an sa shi wuta walam tawna ifa'u fi abinna fasulku walam tawna ifa'u min abinna min ta'alliqi alfi'li bid darb al wato fi silsilatin allah ya ce a kone mai shi saboda akwai dalilin da ya sa allah ya ce a kone mai shi innahu innahu kana la yu'minu billahi lazim ya yahuddu ala ta'amil miskin wannan hamshakin attajiri da Allah ya tara ma dukiya da wannan hamshakin mai milki da dukiya milki ne ya ce halaka anni iko na ya halaka to abin da ya sa Allah ya ce ya kone mai su dalili biyu na dalili biyu na sa Allah ya ce a sa su wuta ya ce sun mazakara ta'ala a sababar kuhuri sannan Allah ya ambaci da dandan kafirci bai ma ta damma na da a watan haka abin dalilan kafin cewa ga abin da kalma gaskiya ta yi kira ta kunsa faƙala allah ya ce innahu shi mutumin nan alkafiru shi kahirin nan allah allazi yuwada kitabuhu waɗa kitabuhu wanda aka ba shi littahi ne kitabuhu littahi ne mali ga nune na hauni wato kana la billahi al na farko dai ya kasance bai imani na gaskiya billahi al da allah wanda an mai girma na biyu wala ya hudu ala da amil miskini bai kwadaitawa ga abincin miskini ga shi da kuɗi ba wai ga lokuta gaba ko lokuta gaba ɗaya ba ko ga azumi bai tausaya ma talakawa Allah ya ce to me aka yi da shi a kone shi dalilan na wala ya hudu ala da amil miskini saboda ka duk wanda ka san ya gama lahiya in Allah ya bashi abin da zai yi to shi ma talakawa su wa talakawa iyalin Allah ne kuma ba mai walakanta iyalin ka kana ji kana gani ka kyale sai ya haikarin ka ko taba masu min ne ka haikari ne kana makura teku sai dai duwar za a yi to haka nan kowa ka taba talakawa ko da shi da Allah ne saboda kun ga wanda Allah ya wa nasiha sai ya gane da shi in ya gane sai shi hani da dama ta yi ya samu kai ne daga wuta Allah ya taimake mu akwai wani bawa Allah da Allah ya taimake shi ya ba shi arziki ya yi amfani da wannan dama ya ɗauki dukkan ɗawan lokar gamma mahi yawan lokar gamma ya ɗauki mahi yawan lokar gamma kowane ɓangare cikin ɓangarorin addini wato da ƙungiyoyin addini guda hudu aka kirawo mai wasu wuri wasu wurare da ba a gane wasu ba aka kira mai mutane biyu kowane sai da ya ba shi buhu biyu na shinkawa wasu wurare aka kira mai mutane uku uku kowane sai da ya bashi buhu biyu na shinkawa jama'a yin ana samun irin waɗanga mutanen kirki a abubuwa na tsanani ga talakawa in ana samun mutanen kirki waɗanda ka irin waɗanga abubuwa abubuwa na tsanani ga talakawa ba su yin tsani saboda aka shi yasa kuka ga lokacin da talakawa suke ta zuwa suna an san wannan kyauta suna ta addu'a Allah ya ɗaukaka Allah ya ƙara arziki Allah ya tsare abinda kaka ji suna ta waɗi kenan su zo da mota a loda shinkawa don lasa sama lokacin gama ɗinsu kowa buhu biyu gare shi to Allah roƙonka muka ka yawaita mana irin waɗanga masu arziki shi kuma wanda ya wannan Allah ka saka mai da alheri kuma ka faranta mai rayuwa ta yi. wadda ya faranta ma talakawa rayuwarsu shi ma Allah ka faranta mai rayuwa ta kuma ka ƙara buɗe na alheri ka sa a yi ƙarshe mai kyawu kuma sauran jama'a Allah ka ba da iko su ma su riƙa yin abin da ya kamata su to wannan da ya tara dukiya bai taimaka Allah ya ce wala ya huddu ala da amil miskin ko banne ya halaka shi wala ya huddu ala da amil miskin bai kwadaitawa ga abincin miskini ai la ya hamilu nafsahu baya ɗaukar kai ne wala ya wala yuharridu gairahu baya kwadaitar da wani nai ala da da a kan wani nai ya ɗebo abinci nai ya bai wa talakawa wa wadifa lil na ayin ba ta ga talakawa an ce almasaki wato wala hudu ala da amil miskin li'annahu haƙƙun lahu don taimako irin wannan haƙƙi na ga talaka ku talaka ya cancanta a taimaka mai min ya daga masu kuɗi talaka na da wannan haƙƙi ya cancanta a taimaka mai daga masu kuɗi saboda haka shi yasa aka ce haƙi ne ne wa zalika min dimni wiyatil kalimatil haqa wannan yana cikin kunshin abinda kalmar gaskiya la ilaha illallah ta kunsa wa man hu kafara biha wanda ya bar shi kamar ya kafirce ma eh, ita kalmar kenan saboda haka Allah ya ce ku bashi kashi fa laysa lahu al-yawma hahuna hamim fa laysa lahu al-yawma bashi eh. kashi babu mai ba da gudunmawa fa laysa lahu al-yawma hahuna hamim yau bai da makusanci wanda zai taimake shi tunda dai bai taimaka ma talakawa daga duniya ba ku bashi kashi sosai fa laysa lahu al-yawma hahuna hamim wala da amu wala ta'amun illa min gisilin wala da amu kuma yau wanda bai taimaka ma talakawa duniya ba yau lahira wala da amu bai da abinci illa min gisilin sai ruwan kurjin yan wuta in ruwan kurjin yan wuta abinci na shi zai ci tare kuɗin ka aji in an kai magana ka ce rabi da malam bai da kudin ga suke ba shi yasa bai saboda to malam bai sani ba tara ka aji wala da amma Allah ya ce bai da abinci illa min gisilin sai ruwan kurji na yan wuta ai sadida ahlin nari ruwan kurjin yan wuta aw shajarin fiya ko kuma wato gisilin wata icce ta cikin wuta ita abinci ne la ya Kulu. لا يأكله إلا الخادعون لا يأكله ba mai cin iccen nan ko kuma ruwan kurjin nan illa khadi'una sai masu kuskure da gangan alkabirun ismul fa'ili wato khadi'a wa huwa khadi'un min babi abin na alima idza idza fa'ala ghayra sawabi wato kenan in yayi abin da ba daidai ba aka ce abin nan khada muta'ammidan idan ya abin da ba daidai ba da gangan wal muqdi'u wanda an makwate shi ko man aka da wanda ya kuskure ba da gangan ba idza fa alahu ghayra amdi to shi wanga da gangan yayi saboda haka Allah ya ce ku bashi kashi falaysa lahu yawma hauna ba babu mai cewa a bada hankuri bai da masoyi nan ko nan duniya annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam marowaci ba'idun min Allah man ya nesa ga Allah ba'idun min nasu kuma ya nesa ga mutane wa ka so ne marowaci in mai kudi na kana zaune bakin garka ta yi bako ne ka tahowa jama'a assalamu alaikum alhaji na ka tambaya ce ga gina ne can sai su yi ta hiyo to mironsu mironsu da shi ko garka ta kai iske mutane su ce a ɗaya ne na wurin gama sauran can wa ta can wurin su ka tambaya to kana halaka mai wani ne to don haka ku yi makanku nasiha wannan don allah ya taimaka ya taimaki talakawa kowa Allah ya taimaka ya taimaki talakawa kowa abai taimakon talakawa Allah bai taimako ne Allah ya gafarta mana Allah shi za mu yi karshe mai kyau Allah kuma ya sa aljanna makoma mu in kiyama ta nan za mu kwana insha Allah أعوذ ya من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah gafarta mala ko yana halitta namiji ya shafa wani irin na mata to ban san kwallin mata da na maza ban san bambanci ne ba sai kamin bayanin kwallin mata in jiya ni abin da na sani kwalli gudana na sani kwalli gudana shi na irin wannan da annabi ka shaha shi na wannan da annabi ka shaha shi na sani kuma suna na aikoyi da annabi wajen shaha kwalli yana ƙara ma ido lahiya sabon annabi in sun kai sallah da daddare sun ka ƙare sun yi kuka ga allah idan su sun yi abin sun yi jajajir da sahi sai su sha kwalli sai idan su su koma farari sun ɗebe jan daɗa sai su hito cikin jama'a haka suke yi kullum haka sabon annabi suke ya annabi zai hito waje in ya sha kwalli sai ya diba madubi in ya ga abin gyara sai ya gyara in ya ga ya yi daidai sannan sai ya hito to ban san wani kwalli ba ban da wannan shi na wannan na karanta muku sahabbai ne suna shahawa ko ga azumi suna shahawa da dare suna shahawa da rana to wannan shi a abin da na sani amma ya akwai wani kwalli sai dai in kuna nuhi kwallin taya in kuna nuhi kwallin taya shi an na mata wannan mai halaka idanu shi kwalli na shari'a lahiya ya kaba idanu ko ciwo ido ya kama ba karamin ciwo ido aka sha kwalli ba a warke ba sai dai akwai abubuwa da ka shigowa na ciruta kama wadda likitoci ka ce amma in dai ba irinsu ba duk ciwon ido ya kama ka kashe hakwalli na kwarai to kana jin sauki to amma akwai kwallin mata wannan na taya shi halaka ido ya kai shi yasa kun ka ga mata masu matsala idanu sun yi maza yawa saboda wannan kwalli na na taya yan ka sa su yi laƙe mai jiya to ku haɗa matan ku su basa shi in shi kuka ni kwallin mata to ko mata wahalata musu shi in shi kuka ni kullum mata wahalata musu shi tun da halakawa ya kai Allah ya hana mutum ya kada kai ne cikin halaka in ko ba shi kuka ni ba to kwalli ban san kwallin mata ba ne an ta Malam, ko yana halitta mutum yi sallar idi gaban liman ko kuma mutum yi sallar gaban liman an ta Malam. in masallaci ya cika babu inda za a biya tsaya bayan liman haccan gaba ne duk mutane na ya halitta babu makaruhi ya halitta inda ya cika na haccan amma in ba cika na yayi ba to wasu malamai sun ce makaruhi na a tsaya gaban lima wasu sun ce babu sallat kuma kowannensu da hadisan da sun ka kawo sun kawo hadisai kashi biyu saboda haka da ka tsaya inda aka ce ma baka da sallah ko wani ya ce ma kana da kana ji wani ya ji hadisai a ce baka da ita to ka bawo da nan ya haika kowa inda kowa da kowa yadda kana da sallah an gafarta mana ka yi magana wani lokaci game da aboki shi mana wani irin aboki mutum ya kamata shi abuta da shi annabi ya ce la ta sahibi illa mu'mina kakka yi aboki da kowa sai mu'mini ka ji wanda ya kamata yi sai tambayar mu ta ƙarshe insha Allah akwai mutane da dama da ke neman du'a bi sabilillahi akan matsaloli daban-daban algawar tabana algawar tabana ko gaskiya ne cewa yarda da kafirci ko daure ma kafirci gindi kafirci ne ko daure ma fasikanci gindi fasikanci ne ko daure ma zalunci gindi shi ma zalunci ne eh gaskiya ne shi kan kafirci yarda da kafirci kafirci ne in dai mutum ya yarda da shi in dai ya yarda yarda in dai yarda ta yi eh duk wanda ya yadda da kafirci in dai yadda na ya yadda da kafirci to kafirci na ban dai hana yan wata almanda hana ta a ƙasa an ga kamar sun aita da ibrahim wa ala ala ibrahim ibrahim da ibrahim ربنا هب لنا من لدنك ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل وارزقنا اجتنابه وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وجعلنا من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارنا هداك وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون واجعلنا من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ربنا انفسنا وان لم لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين